wannan sigar istigfari ana yin shi um tsawon wata biyu a jere ba a fashi wata biyu a jere daga sayyidina Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam jikan sayyidina Abubakar as-Siddiq a saboda haka ana yin sa tsawon kwana wata biyu a jere Allah tabaraka wa ta'ala zai azurta ka da taska ta dukiya idan kai wannan ko kuma taska ta ilimi to gashi nan zaɓi ne wanda ka fi so in Allah ya so kuma ya haɗa maka duka biyun wa ma zalika ala Allah bi azizin eh Allah mai iko ne ya haka ka san ma sanaddin wa dunya idha eh mamakin kyan ga duniya ga addini ga ilimi ga dukiya ga tsoron Allah eh Allah duka ya haɗa mana ana yin sa tsawon kwana sittin wata biyu a jere babu fashi wannan sigar istighfari za mu rubuta shi a ƙasan comment insha Allahu tabaraka wa ta'ala don kowa ya ɗauka ya buga wannan aiki ayyukan kwanaki da yawa suna da tasiri fiye da ayyukan yi ɗaya ko yi biyu ko yi uku eh wannan daɗewa ana yi yakan sa tasirin aiki ya shige ka to kuma sai ka ga kai ma ka daɗe kana ganin um falalarsa eh don haka wannan aiki ga yadda yake alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah yadda istighfarin yake shine astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum badi'us samawati wal ard min jami'i zulmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilayhi yadda yake kenan Allah ina neman gafarar Allah wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi rayayye wanda yake mai gyaran al'amuran halitta wanda yake maƙagin sammai da ƙasai ina neman gafararsa daga gabaki ɗayan zalunci na na da ɓarnata wadda ne wa kaina da kuma sannan kuma ina tuba zuwa gare shi shine fassarar istighfar to wannan istighfari astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum badi'us samawati wal ard min jami'i zulmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilayhi shi ake karantawa ƙafa ɗari ɗari kullum tsawon wata biyu a jere to Allah sai ya azurta ka da taskar dukiya sai an ma dunƙulalliyar kyauta ta kuɗi ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta ka da taska ta ilimi ko ya haɗa maka duka biyun Allah ya haɗa mana duka biyun bijahi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam uwa Allah ya sa mu dace walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah